jama'a ne jarimai kuma jama'a ne masu alkhairi jama'a ne bayin Allah wanda neman su ga Allah ko neman su da yardar Allah yakan hana musu neman wani abu daga wurin wani wanda ba Allah ba ibn qayyim na cewa rahmatullahi ta'ala alai abubuwa guda biyu ba sa iya haduwa a zuciyar mutum guda abubuwa guda biyu ba sa haduwa a zuciya guda al-ikhlasu lillah wa hubbul madhi wa sana' الاخلاص لله وحب المدح والثناء ibn قيم yace son yin aiki don Allah da kwaɗayin rahamar Allah at the same time kuma kana nema a ce maka madalla daga bakin mutane at the same time kana son ayyabe ka daga bakin mutane to nan abin guda biyu ba sa haduwa a zuciya guda ba sa haɗuwa a zuciya guda ko dai ka yi don aiki don Allah ka ɓoye ko kuma ka yi jazira su gaya ma jama'a cewa na fashi ne duk garin babu kamar shi a yi dama tun can ma haka yake shi kenan baka da ƙil an ce jama'a sun waye gari ana yi musu ta irin sadaka a madina a lokacin zai abidin in dare mutum ya kwanta bacci zai kwanta kofa gidan shi ba komai amma idan gari ya waye za shi sallah asuba sai ya yi karo da wani abu na abinci da ya ɗauka sai ya shiga cikin gida sai ya ce ma iyalinsa rizikun saƙahullahu ilaina wani arziki ne Allah ya kawo shi ba wanda ya san wanda zuri shi ake ta neman waye ke wannan aikin aka za ganewa sai da zainul abidi ne Allah ya amshi kayansa bayan ya rasu sai a kwana ɗaya kwana biyu wanda ya huto ne zai yi karo da bahu na abinci sai ya ji kayo babu komai sai suka rika tambayar junansu to kenan wane ne ke yin wannan abin a da sai aka tambayi yan uwa da suka yi mai wanka kafin hada shi yaya aka ga bayan shi sai suka ce sun ga bayan shi da kirci-kircin daukar kaya don balarabe bai dauka kaya aka. a wuya yake dauka duk wanda ko saba dauka kaya a wuya za ga wuyan yana kirci saboda wannan abin da ake yi wannan ne abin da ya sanya suka yi idrakin cewa ashe dai shi ne ke wannan aikin kafin Allah ta'ala ya amshi kayansa bayan Allah tarihin abdullahi dan abbas mun ja da yawa inda za mu tashi shi ne kamar haka wa ka'an na abbas radiyallahu anhu رأى أن يوزع العلماء على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزهاب bayan abin da ya faru ya faru na cikowa a layi da kashe hanya mutane ba su iya wucewa saboda yawan ɗalibai da albarkar da Allah ya wa iliminsa wannan ya sanya sai ɗan abbas ya yi shawarar cewa to bari in rarraba malamai akan fannoni daban-daban ma'ana almajiransa wannan ya kware akan fiƙi hutu ko macen man ja a ilma an ilma abbas abbasin alayka bil mujahid idan ka taho neman ilimi wajen dan abbas sai ce ma je kaurin mujahid kadiba ma'ana duk abin da zai baka to mujahid zai baka shi shi sa malaman tafsiri daga baya suke cewa in ka ji magana daga bakin mujahid to kamar dan abbas ne ya faɗe ta saboda ɗalibansa ne su mujahid su ikrima su hammat da sauran manya-manyan malamai a garin maka masu makarantar tafsiri fasara ya jilisu fil usbu'i yawman la yuzkaru fihi illa tafsir dan abbas a sati so ɗaya ke zama duk sauran al'umma suka ɗauke mishi yawa gari babu abin da yake yi sai tafsiri wa yau yawman la yuzkaru rufi illa fiqh yau kuma fiqh zai yi jiya tafsiri kaɗai yau fiqh zai yi wa yawman la tuzkaru fihi illa al-maghazi gobe kuma babu abin da za a ambata sai labarin yakukuwa bayan ala tarihi yana tsare ma al'umma gadansu tarihi yakan riƙe ma kwarjinin gidanku idan har ka san mahaifinka bakin shi bai taɓa tsohon bakin wata ba bai kamata a samu kayi ba don za ka ɓata martaba gidan idan har aka samu bakinsa bai taɓa shan wani ruwa ba wanda Allah ya haramta bai kamata a same ka ciki ba kai don ka bata martaba gidanku muna ganewa in ka je inda suke ji da martaba gida in yaro ya kuskura ya yi wani abu sai ce ka shiru ubanka bai gaji haka ba ba ce maka za a yi Allah baya so ba a ubanka ne baya so kuma saboda martaba uban sai a bari sarakuna idan mutum ya karatu idan aka zo gaishe shi wani yakan so ya haɗa hannu da bafadi ko yakan so su gaisar da talakawa dogare suke ce mai a ubanka ba haka yake ba kuma sai ya bari ya biyan da uban yake yi a waɗe a duka har goshi ya je ƙasa a gaishe shi ba wadanda gina so ba amma wa'in nan ba za su bari ba ya biyan da annabi ya tsara to bayan Allah kai ba ka tana haka ka tambayi kanka me garin gidanku kakanka bawan Allah ne ba a san shi shirme ba to kai na ka koya maka kuma gadon gidan suwa ka ɗauka wa yawon la yuzkaru fihi illa shir wata rana kuma waƙoƙi ake tunawa mutane don cikin waƙa akwai language akwai yare shi ko larabci ya da muhimmanci don daga cikin rukunin ijtihadi guda bakwai na tsaye shine yaren larabci duk wanda ke so ya zama malam a addinin nan wannan addinin na musulunci in dai ba wani ba in dai wannan ne sai ka iya larabci Ba bai ne za a da ka iya turanci kawai ka iya karanta yusuf ali translation na qur'ani sai kuma ka zama malam wallahi ba ka zama wallahi ba ka zama don sai ka yi maka tambaya goma sha bakwai da rabi ba za ka amsa ko rabin ba kuma ƙura'ani shi littafin balarabe ne wanda ya koyi da shi balarabe ne al'ummar da aka sauka a wani zaman larabawan ne akwai bukatuwar ka ji wannan yaren ko ba da kai ba ko saboda addininka wasu malamai suna cewa koyon larabci ai ba dole bane mustahabi ne yare ne kawai yahudawa ne karya ka suke su yi idan ka ɗauki yaren annabinka is a common language like english ka destroy din yaran annabi ai ko ba komai a ce maka din yaran mahaifinka ai sharafi ne a ce babanka daga can wurin yake duk da ba shi ya goya ka ba amma ka tsintsinci yaransa don saboda ba baka iya ba sai da koma ƙauye ka zauna na shekara biyu don ka ko yaran ka dawo cikin gari akwai wani aboki muna koyarwa tare da ni a wata makaranta da daɗewa amma ba fulatani ne wallahi da ya auri yarinya a tudun wada ba haushiya sai da ya kai ta riga wajen iyayensa ta shekara uku ta iya fillanci kamar shi ka ta dawo ta zauna yanzu ba sa wani yare a gidan ba a hausa idan yarin shi ya hausa baka annahu mun munkaran min Allah ta'ala wala yaran kawai ake ce mai kai mai dame ka ne ce a ah, ban gane mai dame ni ba fillanci baka san martaba gare ba a duniya ce a ah, ba sani ba su bayan Allah idan mai irin wannan yaren ya rike shi na tsammanin yaren annabi ne ya fi dacewa mu rike sai ka iya shi ke zama malam na biyu sai ka san alkur'ani na uku sai ka san hadisi riwayatun wajiraya na hudu sai ka san usul na biyar sai ka iya sai ka san ta shari'i me manufar shari'a da ta halice mu me manufar shari'a wajen yin azumi me manufar shari'a wajen yin zakka me manufar shari'a wajen yin kaza wallahi dan nan ina ga musu bayan Allah a lakca nace da mutanen Najeriya kadai yan Kaduna za su iya cire zakka irin inda ake bukata za su masu kuɗi su gina wakafi su bar gidaje don Allah a zauna free of charge za su irin ba da gonakin nan na wakafi a noma a kai abincin a ɗauki rabi manomin ya ɗauka rabin kuma a raba matalakawa sai ka mai bara a bakin boston babu saboda mai karanta mukamin zakka da kirki malam tukur almanar babban liman wannan masallacin digirin shi na biyu a kan asalin zakaye kan talakawa in yazo zai fi kwarewa a kan wannan wannan fannin da kuma iya maganar da za a tsaya tsayin da ka kai haka a yi haka wallahi al'umma za a amfana gaya to amma al'umma ne Allah ba su kayan aiki ga magirbin ga garmar amma ba sai inda za a yi shuka ba ba sani ba don wanda ga Allah ba su kayan aiki amma bai iya aikin ba mukun yin inda ya dace sai ya zuba inda bai dace ba bal amfanin ma da zai yi makansa shi shi bai sani ba wa yawman la tuzkaru fihi illa ayyamul arab wata rana kuma babu abin dan abba zai magana akai sai kwanukan larabawa wa majalasa ilahi alimin qatun illa qada alahu wani malami a duniya bai taba zama gaban dan abbas ba face sai ya ran rankufa mai saboda iliminsa in dai ilimi ne a duniya a zamanin yana rayuwarsa bayan ya sha abin ya mai karo wani malami sahabi ko tabi'i duk kwarewar shi in ya zauna gaban dan abbas sai ya ji wani abu sabu wanda bai san shi ba karka manta ba to ya ma za a yi gaza haka din bayan manzo salama ya mai addu'a ya roƙa mai Allah akan tafsirin Qur'ani ya ce Allahumma allimhu ta'wila Allah faqihu fi dini wa allimhu ta'wila ruwayu diwa bukhari in kana kan tafsirul bari yace ya Allah wannan yaro ya ubangiji Allah ka ba shi ilimin Qur'ani ya Allah wannan yaro ka ba shi ilimin fikihun wannan addini to ya zaka ce annabi ya maka addu'a ka ce ba ta amsu ba kaga ai ganganci ne ma idan tani irin wannan ya zo maka dan abbas in tsaya yana bayani hikima ce kawai ke fitowa bakin shi kai zaka dauka kamar zuwa mai abin ake aka tsabagen martaba karamcin addu'ar annabi ce a kansa sallallahu alaihi wasallama to mu yanzu babu annabin a cikin mu babu sahabbai a cikin mu ba tabi'ai a cikinmu wane ne kake so ya maka addu'a haka shi ku babu komai na san mai mata muku anan in kana da yaro ko ka rike shi ake sallama wa alaikum salam aka ce wane ne aka ce malam wane ne aka ce kai zo sai ka riko sai rako ka waje wa da shi ce shigo ya same ka inda kake aje baki ya zauna ka ce wannan ɗanka ne wa ne kai mai addu'a Allah ya bashi albarka kadai in ka samu jama'a 374 suka yi mai addu'a da izinin Allah wani daga cikinsu Allah zai amsa ya fa a ce ya zo ya ba su naira dubu dubu uku ba na ce kakku mai ayan dangin kyauta ba ne amma ku yi musu addu'a akwai alkhairi a cikinta wa masu alahu sa'ilun katon illa wajen inda hu ilma wani mai tambaya bai taba tambaye dan abbas ba face sai ya samu ilimi a wajen dan abbas wa qad gada ibnu abbasin wa gada ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu bi fadli ilmihi wa fiqihi mustasharan lil khilafati ar-rashida ala ragami min yi. sinni yace dan abbas yayi gaba duk da shekarunsa ga su ƙanana amma an dauke matsayin mai ba da shawara ɗaya daga cikin masu ba da shawara na khalifanci kyakkyawa kalifanci mai albarka kalifancin da ya ɗosanu bayan ƙaurar annabi da 'yan shekaru kaɗan sallahu alaihi wasallam ashe masu ba da shawara ga shugaba ba ingiya ake ɗauka ba ashe masu ba da shawara ga shugaba masu hankali ake nema ko da yara ne alkur'ani ke cewa ya ayyuhal na amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunukum khabala waddu ma anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi zuruhum akbar ya ku wa'inda suka yi imani kada ku riki wa'insu da ba ku ba masoya ku roƙe su abokan sirrinku ka riƙe shi mai baka shawara wanda bai baka shawara abin nufi ka yi aiki da abin da ya ce yaya za ka yadda ka ɗan mahaukaci ya gaya maka magana kuma ka bi shi a kai duk wanda hankali shi bai iya gaya mai gaskiya hankali ɗaya daga cikin ni'imomin Allah ne ga ɗan adam duk wanda mutumin da Allah ya ba shi hankali amma hankalin bai gaya mai gaskiya kuma ya aiki da shi to in ka ce maka ci ne baka laifi ba don shi a wurin Allah duk wanda bai aikin Allah to abai da hankali to me amfani shi domin shi da bambancin su baya ba dama hankalin ne to baya yin aiki da hankalin a fada ta umar dan khadabi in da a dauki mai bada shawara sai mai qur'ani aka sai masana sunnar ma'aiki sai wanda ya san ya kamata to shi ne ɗan majalisarsa haka a cikin gwamnanin umar ɗan khattabi ka duba gaba ki ɗaya ba jahili ko guda duk wanda ka latsa a cikin gwamnanin umar ɗan khattabi za ka samu malami haka nan umar ya ɗora makai sharaɗi la taru waliyan illa ha ba zai zaɓi wani mutum ba da zai wakilce shi a gwamnatin da Allah ya kafa da kansa face sai faƙihi masanin Allah ban Allah kalle ne kusa gaba a yau wannan abin wannan abin cutar mu yake duk wanda ya kalle inda muka baro a baya kurakuran da musulmi suka dinga tafkawa sun yawa duk wanda ya kalle inda muke a baya kullum abin cewa yake kullum abin ƙasa yake yi ba ina magana ba ne akan titi ko wutar lantarki ko waya ta hannun irin wannan ba su ake ce ma ci gaba ga mutumin da aka sun mai imani duk wanda aka raba shi da imani shi wannan bawa ne ga mutum ko da ya yi furci shi bawan Allah ne shi sa idan Mature yana yaƙi da kai musulmi ba su yake kashe ka ba shi ka rankwafa ka bi shi kawai sai a baka mukami a ɗauke ka ma aka gidan sarauniya ka rayuwa can yau 'ya'yan najeriya nawa ne aka gidan sarauniya Su ka rayu suka dawo gida suka zama wani abu daban ba na da ba jigogin shehu usmanu so shi bature manufarsa kenan yanzu an tambaye mu what's our plan a 2015 me za ka ce kai baka da wani mutum da ka sana'anta da kanka almajiri ko malami wanda idan ya tsaya ya jagorance ka za ku bi shi babu duk wanda ya gani iska ta ɗebo shi idan zaɓe ya zo ya zo ce maka masoyin Allah ne ran da ya bar garin ku ya koma can da kai risi ba ko a waya ba za ku haɗu ba to sai bayan Allah ba za mu tunani ba lokaci bai yi ba in ji Allah alam ya alladhina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah lokaci bai yi ba al'umma su yi tunani na ce muku dole mu ne tunanin mu ya zama ya canja da da tunanin mu a da kai ya zama irin shi a yanzu ka yi tunani mai naso mai amfani da zai amfani waninka ba ma kai ba in ka ya tsaya kawai ni in dai na yi kuɗi to uban kowa ya mutu baka da hankali in ka ɗauka tunani kenan wannan shi al'insan ya kawa bi ƙaumihi ɗabi'a ta ɗan adam mutum bai zama mai ƙarfi sai da al'ummarsa rin ka ci kowa kyamace ka da ilimi bai kai yanzu ba amma da an fi yanzu aikin kirki da bayan allah a unguwa guda suna haɗa kai sai aikin gayya ai ta kaɗa musu ganga suna ihu suna gyara kwalbati domin jama'a su wuce da al'umma sukan gayyar noma idan aka samu talakan da ke da gona amma makaho ne ko ba shi da 'ya'yana su iya noma mishi ba kudin kodago sai a gayyar samari a je gona yini guda a nome tas a addu'a Allah ya kawo ruwa a yi mai shuka in shukar ta hoto a yi mai sassariya a yi mai a getta a sare shukar a yanke a kawo a zuba a rumbunsa ragabatan fi ma inda Allah ya ta'ala don kwaɗayin abin da Allah ya tanaji a kai in ka taimaka mai rauni duk a da ana wannan yanzu an tambaye ka cikin ayyukan da ake da lokacin da ba ilimin addini kamar yanzu faɗo guda uku da ake a yanzu a garin ku babu duk sun ƙare tuwai gaba ne muke ci ko baya mai hankali tambaye kan shi mana idan kana unguwarku baka irin wannan baka taimaka musu lokacin da bala'i ya fada musu ya za idan ka to su bi wata mata na wuce da mota gawi ne ke zama bakin hanya suna firarsu sai ta wuce tu ta faɗa musu kwata wuce abinta ga kuɗi kuma marata ga mota kyakkyawa ta wuce su kuma na wake da shinkafa a gare su idan sai ala taimake su tana zuwa sai ta faɗa kwata kusa da su sai kowa koma gefe kai mata ta wuce tana jiran kowa su taimaka mata domin ta san su ta san iyayensu su ma sun san ta san iyayenta wallahi babu ɗayan da ya attempting ba wai kama ba ya niyya ma ya yunkuri don ya ce a sa hannu wala ba ɗayan da ta ce ku taimake zaka ce a sai dai za ki biya ta ce nawa ka san gaye in yi wata kama shi kuɗin ma ba yawa ce dubu biyu za ki bada ce to a cire a taimaka mun kawo kudin suka a zata kuma aka ba oga a ciki ka sa da biyayya tsakanin juna akwai biyayya da haka muke bin Allah ta'ala dan mun daɗi wallahi yanzu aka taimaka ba a minti goma ba an cire mota ta da hau daidai ta shiga ta yi gaba suka ce goma Allah ya kawo haka amma da ka bauta ma Allah a cikin al'ummarka ka taimaka musu da gwargwadon abin da Allah ya baka mai yawa ko dan kaɗan. Kar ka damu da abin za ka ba ɗan kaɗan ne ka yi ko da kaɗan ɗin ne ubangiji a wurin sa mai yawa ne manzo Allah cewa ko dan masa'uda wani asari ne Ya ce ban taɓa ganin wata tsaba ƙwaya mai nauyi ba a duniya da ta fi dukkan wani dutse a duniya nauyi a bayan ƙasa kamar ƙwayar da aka bayar don Allah bawa a kiyama in ta tsayu kowa yana ƙarƙashin inuwa sadakar shi ne to bayan Allah ba mai haka ba sai muka ce muna nema kuma a zaɓe mu ya za mu ci zaɓe bayan ba mu zaɓi kwabin ɗaya idan muna magana zaman lafiya ne zaman lafiyan nan fa akwai ƙa'idoji ubangiji yakan jarabci al'umma da wata al'ummar ko da babu rabo a jikin wancan al'ummar Allah ta'ala kan jarabci yakan taimaki wannan addinin ko da da al'umma da 'yan wuta ne ma haka annabi ya faɗa inna Allah la yasru hadha din walau bi aqwamin la khalaqa Allah zai tsaga wani addinin ko da al'ummar da ba su rabo gobe kiyama su za su taimaka addinin ya ci gaba kai kana kwance su su wuce ka kuma su mutu su tafi wuta haka mamman Allah ya ce sallahu alaihi wasallama ashe a ce ana yi da kai gara a ce ba a yi da kai so bayan Allah barna in ta yawa batun zaman lafiya wallahi zai wahala duk tsaro irin na Amerika da sojojinsu wanda sun musu yawa ma har kai waje ana barna a amerika kashe-kashe babu zaman lafiya a amerika sai dai a yaudare ka don kai baka san ba duk abin da ake ji na rashin kwarewa da talauci da kasa gane ina za a ƙasashen larabawa inda suke da kwanci hankali ana zaman lafiya za ka yi fakin da mota da kudin kamar miliyan goma a but ka bar mukullin a cikin mota da risururururu ka shiga kasuwa ka wuce fa ne ka dawo ka ɗauki mota ka tafi ka to yanzu in an san da kuɗi kama kullum ya ƙare da kai na tora nan da ta daga banki niki tsautsayi dai Allah da haka da ya kaddara da yan kuɗi na tafiya da su malam sai jawo ɗan fijimin ɗan zuba a ciki ashe wai suna bina tun daga bakin banki na zo in gwashi shanu nan laraba zan shiga in yi wuce fa ne dan kasuwar laraba sai ne fakin wallahi tsotsai dai sai na bar motar na ba kulle hedri suka yi fakin a gabana ɗayan ya ya buɗe buɗe shi ya ɗauko galam kai ka ce mai zai ɗura min a tanki ɗaya ya zo da wani ki la'adari min aina huwa ya buɗe motar ya jawo wannan ya jakar suka mai so kulle da ala matahi ma dai mu ƙaro min nan dan ma zai ishe motar ba suka shiga suka gaba ina can ni kuma ni gaba na faɗi ras na ce to ya tafa da ba ta na dawo kan dajen mota a riga an gama sai ce ah, na kulle motar nan ba sai da Allah malam bago wani ya bude motar nan ba suka ce ah, ba tare kuke da su bane ai sun zo za mai suka man ma bai da yawa sun tafi su karo mai sai ai ne an kara mai to kun ga kun ga na ba kulle kenan mai zaka jira ban kulle ba ka kuma zai iya faruwa so bayan Allah zaman lafiya yana faruwa ne idan za mu yi tsoron Allah mu kyara barnarsa kuna ga duk yawan sojin Najeriya har yanzu bala'i yake duk yawan yan sanin Najeriya har yanzu musiba yake wayanda ake kashe ba su ba sha ba daman Allah ce wa ku fitratin ku kyamace ta fitna wanda in ta zo ba tana kawo wanda ya karata bane har wanda bai je bai gani ba tana afka mishi tana afka mishi to bayan Allah me maganin wannan wala sai mun koma ga Allah sai mun koma ga Allah mu kuma hana kan mu barna don mutakar muna barna wallahi fitina sabuwa muka gani yanzu wannan tsohuwa ce sabuwa tana zuwa mada alina fitratun illa walati ba'daha ashadd minha wata barna wata musiba wata bake tuwa kanmu ba fati mai zuwa bayan ta ta bi ta barna hadithu abdullahi dan mas'ud ina ina karanta muku shi lasu ne nace manzon Allah ke bacci dakin Aisha ya farka a firgice yana ce mu aisha bala'i ya faru bala'i fitina ta tun karo larabawa kamar ya ya bata labari a ƙarshe take ce mishi manzon Allah yanzu ma halaka cikin mu akwai salihan bayi ga bayin Allah masu karatun Qur'ani mala'iku sako su ji ga bayin Allah in suna karatun Qur'ani Allah ba su mazamir min mazamiri Ali Daud ga bayin Allah irin suwa da ga bayin Allah kaza tana ganin cikinsu akwai salihan bayan da in suka ce Allah ayi kaza zai yi yanzu shi zamu halaka a cikin mu akwai raunin bayan annabi ya amsa mata da harshensa wanda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahin yuha yace na'am za ku halaka za a kone ku a matsaka ku a sa muku bala'i cikin ku idza kasura al idan barna ta yawa ga wani sabon model na barna wanda ba mai shi a Najeriya wani model din barna ne ba ya shi a nan garin su bayan Allah idan ana barna kuma muna addu'a nan a zama lafiya amma kuma ga barna mun ci gaba tafiya ya za a yi ba a hana barnar ba zaman lafiya kuma yanzu ba mu hana zina ba ya ciwon HIV da rabu muna yi kuma muna goyon bayan a yi muna taimakawa a yi ba ma magana ma idan mun zo akan wannan issue ana ganin wani abu ne ya riga zama jiki har mai da'awa in zai magana kan mai ce kan zina kuma da Allah malanta ya riga zama jiki min tarshi da Allah kawai a dai wata magana kawai ma'ana ba a san ma kai magana kan zina balantana riba uwa uba wanda ke na karkasa dukiyar halal ta cinye ta ta tatse ta ta baka da asara balawoyin da al'umma suke faduwa shiya miliyan goma kaya asara shiya miliyan dubu kafa rabi shiya an yi kaza wani banki ya durkushe ya je kaza wata musiba ta auka an yi kaza tun mai kawo haka hayakin abin ne ke shafar mu amma mun ka za mu yi tare wuce a to don allah mai kamata mai ne kuma eh, yi muyin kudin mutu kashe kawo nan idan an to ga wani banki mu taimaka ya tashi mana mu gaya mai allah ta'ala muke so ka tsare a bankin mu ne masu kudin in ba za ka yi ba mu kudin mu zai muku aiki ko ba zai ba zai yi to amma mace kayan kane shi mu koma can ne saboda me dan ruwan da zaka samu ka ci ko shi kadai ya isa a biya kudin makaranta ya kasa gane duk wanda aka biya mai makaranta da kudin ruwa to ilimin bai albarka jikin shi duba ga da yawa wani ƴaƴan manya ne ka gansu sun sha kudin ruwa sun yi albarka da ilimin su ina gansu duk wanda gani kokari ya nemi halal ya taimaka wa dan ya karatu amma in dai haram ya ci ita ba ta alkhairi ne duk da haka ba ba mai tunani akan ya kamata mu tsaya mu gyara ba cewa ne sai kun taru ko goma ba shi dan hasan basari cewa yi ahlus sunna wal jama'a suwa ake ce ma jama'a yace jama'a ta gaskiya ma wafaqal alkitaba was sunna su ne suka dace ayyukan su dace alqur'ani da sunna yace wa in kunta wahdak ko da kai kadai ne a duniya kai kadai aikin ka zama haka ka zama jama'a don Ibrahim alayhi salam sha aka aika na ummatan qanitan lillahi hanifan wannan yakun lil mushriki bawan Allah mu yi tunani akan haka Abdullahi dan Abbas yaro ne amma ya shiga cikin manyan malamai da ke ba da shawara ga fadar Umar dan Khattabi fa kana idza arada li Umar bin Khattab amrun aw wajahathu mu'dila da'a hil aw jilla da'a jillat as-sahaba ودعا معهم عبد الله عبد الله بن عباس فإذا حضر رفع منزلته وعدنا مجلسها وقال لا وقال لا لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأنفاله يتي اذا wani abu عمر bijiro الأمر ya fuskanci umar ma'ana mu'adila kalmar mu'adila mushkila wani rikici a gari ko addini ya faru sai umar ya kira manya-manyan sahabai tsofaffi bayan allah masu ilimi wanda su kwaɗayinsu lahira da rahamar allah ta fi yawan abin da suke nema a duniya a wajen mutane wada'a ma'ahum abdullahi bin abbas a cikin su ya kira wannan yara abdullahi bin abbas fa idza hadara rafa'a manzilata idan abdullahi ya zo wurin sai manzo sallama ya daga ya daga matsayinsa sama ma'ana ba cewa yake zauna can ba mu muna kujera a ai ilimi ya fi karfin haka sai ya daga matsayinsa wa adna majlisa ya kusanto da kujerarsa kusa da shi duk wanda ya gani a majalisa ko a wurin taro a gidan gwamna yana na kusa da gwamna ai ka san ba sa an ka bane ko ba ka ba don kuwa ai majalisun ma ai ba kuwa ke zama nan ba nan dai dipiti ne nan kuma speaker ne kai ko duk da rashin kunya dai ba ka zo zana kujera bai to umar dan khadabi bai da wannan afa shi in ga wani kusa da shi to masanin Allah ne sai kawo dan abbas kusa da shi sai ya ce mai lallai wata muskila wani rikici ta bijiro mana ko ya bijiro mana wani al'amari na rikici da magane ba ya bijiro mana ɗabas ha da kai da ma'abotanka ko kuma masu ilimi irinka ku ne masu warware na matsalar bismillah wa qad ba marra fi taqdimihi lahu wa ja'alihi ma'ashiyuhi wata rana manyan malamin sahabbai sun yi wa umar magana wadda yake kamar ta fada ko zargi shine ita fada suke mishi saboda me don yakan ɗauko ɗan yaro ya saka cikin manya su kuma suna ganin inda dai irin wani yaro ne ai sun haifi wanda ya girme shi ma ya za ka ɗauko shi ka cikin manya ka ce kuma shi ma an ba shi mukamin irin namu waho ma za fata a lokacin bai gushe wai na yare saurayi ne faƙal sai ya ce innahu fatal kuhul wata irin kalma daga bakin umar da kaddabi ya ce yaro ne amma tsoho ne kai mai za gane haka kai dai garin ku baka taɓa ganin yaro da farfara ba duk wanda ya ga yaro ku da farfara ku in Allah so zai gude ba shi saboda haka lahu lisanun lahu sa'ulun wa qalbun aqul ya da harshe wanda ke magana kan gaskiya yana zuciya mai motsi ta gano gaskiya don Allah da na ce muku hankali kala biyu ne tam wa naqis kamar yadda ilimi kala biyu ne ilmin lisan wa ilmin qalb ala annabi na abbasin hina in sarafa ila khassati li yu'allimahum wa yufaqihum lam yansa haqqal amati alayhi idan dan abbas ya juya baya ya tafi ya zo inda yake zama don ya koya ma al'umma ilimi don ihu ko makamancin haka karkamanta yakan ware wasu ɗalibai shi ya koya masu ilimi mai zurfi don su aiki da shi duk da haka baya mantawa da haƙƙin al'umma na gama gari fakana ya aƙidu lahun majalisar alwa'az wa tadhkir yakan sa musu lokaci da yake musu wa'azi da gargadi da faɗakarwa famin izihi, qawluhu mukhatiban ashabat ashabul dhunubi daga cikin wa'adin da yake wa al'umma wata rana ya faɗa kalma da yake wa al'umma wa'azi ta gama gari me ce musu ce ya sahibar zambi ya ke ma abucin zunubi la ake bata dhanbik karka yadda ka yaudar kanka karka aminta da ƙarshen zunubinka ya ke mai zunubi karka ɗauka wai akwai ran da Allah in ya ga dama tukun sai ka tuba kana ka mutu a'a karka ɗauka wai akwai ran da za a ce maka tukun to kai gobe za ka mutu ce na tuba a'a la amin makarna ba haka ma yattabi'u ما يتبع الذنب أعظم من الذنب Ka sani, abin da ke bin bayan ka to ya fi zanubin girma a wajen Allah ko ma zauna ka yi tunani in ci cikin karya to abin da ke biyo bayan karya ta fi muni in ci cikin ka zina abin da ke biyo bayan zinar ya fi zinar muni in ci cikin mutum luwadi abin da ke biyo bayan haka ya fi wannan zunubi ya fi wannan girma da muni duk abin da ka san kana yi mikiyasin abin da ke faɗa nan to ya fi wannan girma Fa'inna adamus ta hiya'ika mimman ala yaminika wa ala shimalika wa an taktarifin zamba ya lallai rashin kunyarka ne adamu hiyaika rashin kunyanka ga mutane ko ga halittun da ke dama gare ka da hagunka mala'iku ne suna fage ne kuma kasani kiri wallahi Allah ya gaya maka mayan tuku min kaulin illa ladaihi raqibun atid ga suna kallo ga mai kiyaye abin da kake yi ga mai rubutawa amma sai ka ji ka annaka ta ishuwa da ka fi duniya kamar mai ganin ka ba kuma ƙari akan nan biyun ubangijinka hayyun ne la mutu kuma sami'un ne basir yana ji kuma yana gani kana gani ba amma kana ƙara zunubin safe da yamma laye ƙillu ana zambi kana ji kana gani abin da kake yi ɗin nan yana nan kuma yana binka kuma ba zai gaza ga girma ba daga zunubin da kai wa inna zahikaka ka aw dhahakaka inda dhanbin wa anta tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu min adh-dhanbi lokacin da kake dariya kada jin dadi saboda kai zunubi kai ka san akwai kwarewa da jahilci ga mutane mutum ya yi barna maimakon ya kuka yana gaya ma Allah tarinsa sai ga yawon tattun tunkawa jin daɗi yana ganin ya kuma dariya ma yake yana ganin hankalin shi ya kwanta tun da ya riga ya gama biya wa kanshi bukata hankalin shi ya kwanta tun da an kashe wani ya ji daɗi yanzu su ne a titi tun da sun kashe wani sun kuma ƙara kashe wani subhanallah Ba ka sani ba Allah ya ce la zawali samawati wal ard ahwanu inda Allah min qatl mu'minin sama ta rushe ta hwado ya fi sauƙi a wajen Allah da a ce maka an kashe rai ɗaya ta mumin daɗi ya kama ka saboda ka murƙushe wani daɗi ya kama ka ka yi ma wani tsafi ya mutu daɗi ya kama ka ka susuta ma wantaninsa daɗi ya kama ka kun yi amfani da jami'an tsaro kun kashe wani don ku hau mulki daɗi ya kama ka kawai ka kwace ma wani gona shi daɗi ya kama ka don kafuwa da ƙarfi da lauyoyi su kwace mai haƙƙin da kasan kai kasan nashi ne aka rakito a gaba kuma ka amsa baka ji abin da wani Allah ya ce maka ba sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi duk wanda ne wa shari'a na ba shi wani haƙƙin da ya san ba nashi bane Don sabo kawai da ya iya magana ya fi abokin husumarsa magana da iya dora ta inda dace na ɗauko na bashi alhali ya san ba kayan shi ne to liya alam don ya sani wuta ce na yankan mai yake ci in gada dama ya ci da yawa in gada dama ya ci kaɗan bayan Allah muna da buƙatar wankan zuciya ma da buƙatar komawa ga Allah ɗaiɗaikunmu mu ɗaiɗaikunmu mu gaya kanmu gaskiya wallahi muna barna ya kamata ɗaiɗaikun mu gaya makan mu gaskiya mu sa iyali a gida su ba Allah mu tsaya tsayin da ka ƴaƴan da Allah ba mu amana ce nus al'anhum yawmal qiyama sai an tambaye mu akan su gabaki daya kar ka tsere mu responsibility mas'uliya ba a guje mata Allah baka ɗaya ka dauka tun sun gama university to ai shikenan zai ka wata ta ever the like a a a a dan uwa wannan yaran maguzanci ne ba wanda ya koya maka shi tun da aka Allah ta'ala ya baka su ana sa ido kana karami a ƙauyenku ku ya ake maka yi girma yi aure amma kiranka ake ane maka fada idan da iyalinka kana haihuwa ane maka fada mai zaka ce da wanda bai auren ba har girman ka yanzu idan ma fi rai idan ka zo sai maka siya kafin ka dawo gida idan uwar ƴaƴa ta je gida to a wurin iyayenta yarinya ce kamar jiya kake tsakin miji to ya suwa ne ya maza na suwa ne suna lafiya to a fita haƙuri a ta haƙuri kun zaman duniya sai an yi haƙuri me yasa ake gaya mata wannan ma kuka ce ta da hankali amma ya za ka bar 'ya'ya firɗa firɗa mata su yi kwalliya babu kayan Allah a jikinsu su tafi kasuwa su kadai ba ɗan rakiya a ba su mota sai ta yawo a gari layura yura ƙibuha illallah ba wani mai ganta kawai in ba Allah ba wai za su ita aka tambaye ka me yasa ake ta gama jami'a yarin ta gama jami'a kuma ka sa mata ido ai ba zai yi ba to in baka sa maka ido ba kai Allah ya sa maka ido ko liyara ma hiya al-amanatu lati addaha ilayka tambaye ka menene wace amana ce ba kuma kai ko baka yi ba ubangiji Allah ya sauwake mana Wa وإن فرحك bihi إذا تفرد به أعظم من الذنب فلن تكن akan wani zanibi don ka samu kacin sira akan zanubin abinda zai biyo baya ya fi zanubin girma ya fi wannan farin cikin girma wa inna huznaka ala zambi ka yi fushi akan kayan zanibi ko an yi zanibi idan fata ka idan zanubin ya wuce ka a azo mana zambi shi ya fi girma saboda zunubin ta duk abin da ka yi wanda ya ga ana barna ya sha'awata ko ya ba da goyon baya a kanta dan masaudi ce ko da musulmi ne imanin shi akwai da kasa ciki duk wanda ka iske yana musulmi ya yi da kalmar la ilaha abaki ta kuma kai dukiyarsa amma ya ga zunubi yana sha'awarsa ko yana sha'awar mai yi ko yana ganin babu hero sai wannan don ya iya walanke duwa da alkafira a cikin saban Allah har kai sha'awar abin da yake yi ya ce to ko da imani jikinsa ba zai haidu shi ruwa ba don ba yin zunubi ne kadai ba ake cewa kayi cuta ta nuna ma sha'awar shi kai ba abin alkhairi ba wanda ya gan shi ko ya gita ya bakin ciki ya kyamace shi ko da ba komai akwai alamin imani a wajen wannan bawan Allah الله يتيمكيمو وإن خوفك من الريح إذا حر إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا يطر لا يطرب فعادك من نذر الله إليك أعظم من الذنب صورنك كنا برنا أباكي inda ba mai ganin ka domin ka saki labule ƙato ga iska tana kaɗawa ga shi ka kan tashi ka gyara ka kulle ƙoba tsoron kada iska ta kwashe labulan wanda ke titi ya leƙo ce la ilaha illallah tsoron ka akan wannan amma ka kansu kuma tunanin ubangijinka yana kallon ka ko da babu labule ko da akwai labulan ba kai tsoron kada wancan ya ganka ba amma kana kunyar wa'annan siganka to wannan kunya ta kamata da amfani tsoron ka bai da amfani kuma abin da kai hakan abin da ke biyo baya ya fi wannan zunubin girma ya ce ya sahi ba zambi ya kai mabucin zunubi a sadari ma kana zambo ayyuba alaihi salam hina ibtalahu Allah azza wa jalla bi jasadihi wa malihi ya kai mai zunubi ko ka san menene ayyub yayi bisa kuskure Allah ya jarabce shi da dukiya da kuma lafiyar jikinsa shekaru masu yawa ka san me yayi inna makan zambahu annahu ista'ana bihi miskinun liyadfa anhu dhulma falam yu'inuhu wani miskini ne ya zo gidan ayyub yake neman ayyub ya taimake shi wani zalunci da aka yi mai a tunkuɗe mishi kadai ayyub bai samu daman yin haka ba duba ba inda Allah ya bashi ko ma qur'ani ka ji me yake ce mishi an jarabci ayyuba da kwace mai dukiya duka an jarabci ayyuba da dora mai cuta mai tsani a jikinsa saboda idan ayyuba zai kai matsayin shi na annabin Allah zababbe daga Allah idan zai iya zunubi Allah ya jarabce shi ni da kai ba idan mabibita bayi a duniya sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi zunubi a filin Uhudu Allah ya jarabce su a rabke 70 kowa ta lahira ni da kai idan muka yi ya za a yi ubangiji bai kyale mu mu fahimci ba abin na fahimta yake ba fa zai mu taba sa'a ma Allah ba ku mu koma gehe mu dinga daga hannu mu kwashi jama'a mu biya musu umara ku tafi ku roƙa mana Allah Allah wallahi ba zai yi ba wa ya ga baka da mu roƙi Allah Allah ba zai amsa ba kuma sunar ma'aiki ne a rungu malamai a kai su maka bayan Allah mu dawo zuwa ga Allah in za mu ce malam je ka maka kai mana addu'a to ya kamata mu gyara gida ko da ɓoye ne ma'ana ɓoye abin da muke a ɓoye ya fi na fili kyau to in muka haka za mu ji daɗi amma duk da muka ɗora mu cewa a'a ku dai ku roƙa mana Allah mu ku roƙa mu tafi kamar da wani yake ce mai yace malai zaka ku dai ku je ku ta wazi a masallaci mu kuma da Allah ya kare mu da hada waya to ni da yake in kama dilla yaran da ban iya ba ina sha'awar in ji sai na bi shi a Madina ko wani hotel mai suna Fintas Hotel dan ya sauka da gari ya waya sai sami a daki shakar wa kallawa la yaji nan ka wani wani yare ne ka ban gane mishi yace me nace yace me ka ce mu dai mu tsaya can da Allah mai ta koyan wa jama'a karatu ko kuma kyale ku da hada waya shi mu ya karbullah dai ba ko Ya yace a kai ba gane ba yace ai hada waya shine in yi wa wani mutum hanya wajen wani babban mutum in ya ɗebo ni ya zo ya ban dawa kawai ce shi ake ce mu hada waya to ci to bari in baka misali anan na taba hada ma wani waya lokacin ƙar addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi yace dauka shi na kama shi ran kai wannan wannan dana ne a sa mai hannu a takardar nan ashe shekuru oil yake nema kasan su ba sa yin sanin sai da jan bayro ya ɗauko ja ya kar kar kar ya ce je ka mai kama fi an gama komai da komai ita wala ina manta isa ka sai da na je da yake ko ban nan ina ɗaki a nakon ya je ɗakin sai zama sai aka zo kwankwasa mai kofa kasan abuja ba a tashi yawo sai karfe ɗin dare lokacin da ya kyamun lokacin da jama'a suna ta yawo a titi ku ne yake zuwa injina ko ba ka wani na san dai akan yi haka ne ba a bada mitin sai karfe ɗaya da rusu lokuta saboda haka me zai faru ya ce wallahi masu kawai sai ji an kusa makofa na ce wane ne tunai ne sha ɗakin ne. wane ce eh ni ne ce to buɗe shi da matar shi kazan ɗakin an ce ban taɓa kwana ba ne a ciki amma an ce ciki da alako ne wani ɗakin an ga ciki da alako yawwa can ciki a kowata farfajiya nan kuma a kowata farfajiya ta zama da mutum da ce aka danga shigo min da gana musgo ana ajewa aka ta kawowa aka ta kawowa sai da agama aka ce wane ne ya ce a kawo maka ya yi godiya don shi ya samu talatin ɗin irin wa'annan ya ce wallahi malam isaka suna fita na tura ƙofa na kulle na sanya sakata na sa kati ya ce duk ina ganin wakil a dawa ƙara buɗewa na ɗauka ta na kaitan cikin wajen mai ɗakina na aji icin dawo na kalli kuɗin nan kawai ce sai na buɗe wata daga ɗaya daga su bi ka kusa ko rukuni ba su ba icin ɗauko mints guda biyu na ɗora a nan kan tebur ka san wani akwai tebur na rubutu ma na ɗora kan teburin ni dai a zuciya ta bani sake ce wallahi na ɗauka ganye ne aka yi mun ba rufa ido a kawo ban ɗauka a kuɗi da masu irin wannan yawan ba ne kaɗai a bani a duniya taɓa ganin su ba ya ce layi malam rannan ban yi bacci ba cikin daren musiba bacci ya ce in ne baccin ɗan mai dokan bacci su gini sai ɗaga sai in buɗe idan sai in goyi wannan guda biyu ya ce layi sai in ga wannan guda biyun wai ko sun koma ganye ko kusa na ina na sai in gan su daidai na ɗorarsu. na ce mai ɗaki na kin san wannan kunci ba zai wuce zo mu ci bayan ya kulle kofa ke. talika ce malam daga ina ka samu wannan ya ce wani yaro na kai shi wallahi hannu aka same kawai da ce man karɓo ne shi ya samu goma sha uku wannan wallahi miliyoyi ne miliyoyi ne in yana faɗa maka su isa budget ɗin wani kawai guda wallahi ya ce ni kaɗai da gari ya waye daga to ya zan fita da su muni ba zai ɗiba su ba ƙarƙashin nakon an ce akwai ƙananan bankuna haka sai na kira manajan ɗaya daga cikin banki na ce mashi to ga kuɗi ka samu a account ya ce wallahi ran kaɗi ba zan yi ɗiba na kuɗin ba don sun fi ƙarfin banki na banki guda branch zama ɗan ƙarami ake aiko branch ne ce sun fi ƙarfin banki na to me shawara ce shawara shine zan yi waya in kira manajan wasu bankuna su zo mu rarraba a ɗiba sai a sa maka account ɗinka ya zama kowane banki ka da account to shi kenan aka ɗauki wasu buhunan ɗaya buhun aka bar mai to shi ne ya buɗe ciki ya ɗauki kaman abin da ka iya biya maka makka ka je ka dawo ya ba shi ci to ga wannan kai kaɗan yi amfani da kayan ɗan ko haka wanda yake aiki sai wata haƙari a ba shi kuɗi ya ga an ba shi irin wannan haka shi ne na ai alhamdulillah rabu alamin to shi ne da ya ɗebo yake ce sai na zo na gina masallaci a wuri kaza na ɗan gina kuma gidan mai a wuri kaza kuma wasu talaka almajirai da muke bige-bige tare su ma dan abin da su haka to mu kaji hada wayar mu kenan to su hada wayar su kenan su yace amma ku ku je ku koya ma jama'a addinin Allah muna muku addu'a Allah ya taimake ku amma mu dai muna wurin hada waya to irin wannan shi ke kwaran mu a garin mu har yanzu dan adam ba zai je ba dan bukatu al'ummarsa sai dai idan ya je zai je ne kawai dan personal interest din shi wannan sarakuna haka suke yi ƙanana haka suke yi ƙasan ma haka ake yi ruwan da al'umma ta fahimci gaskiya ta dawo zuwa ga ubangijin ta mahalicci ta yi abin da yake bukata za mu barna mu rasa umar ɗan ablaziz a zamaninsa sai da aka kai ga an ɗauko zaka ana yawo an nemi mai ɗauka ma wanda zai amsa a bashin ma babu ولم يكن ابن عباس من الذين يقولون ما لا يفعلون dan abbas bai zama daga cikin mutane ba wayanda in sun faɗi magana ba sa aikatawa wayan haunan nasa wala yantahun ko kuma ya mutane shi kuma ya kasa hana yin ya kasa hana kansa ga wannan barnar malamai suke zaman lafiya abu bi ki kawo shi bin addinin Allah yanda annabin ya koyar sallallahu alaihi da kuma hana kai barna shi na an zauna lami lafiya wa inna ma kana sawwaman nahari qawwaman layli mutum ne mai yawan azumi da rana mai yawan qiyamul layli saboda haka ya ga annabi shi nayi ce ukhbira anhu abdullahi bin bin mulaika aw anhu abdullahi bin mulaika abdullahi dan mulaika yana ba labari akan malam abdullahi dan abbas qala yace sayyid bin abbas radiyallahu anhu min makkata ila al-madina ya ce na rako abdullahi dan abbas daga makka zuwa madina fa kunna idan nazalna manzilan qama shatr al Wannan wan nasu niyamun min shiddati ta'abi ce idan muka sauka a masauki al'umma sun yi tabas saboda kafa ake tafiya an kwanta shi in dare ya raba sai ke kama aikin dare <coughs> ya yi ta sallah ya ta sallah ya ce walaƙadar aituhu za ta laila ya ƙara'u wata ran na gani cikin dare ina kwaci ya tilawa yana sallar dare yana karanta waja'at sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kuntu minhu tahid fa dhalla yukarriru yukarriruha wa yanshiju hatta tala'a alayhi alfajr cikin dare a hade yake karantawa waja'at sakaratul mauti وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد وانا كوي كتاي اتكذيك سيجي داو سبو دمي من ظل لك تشوى من أراد أن يذكر مصيبة فليذكرها في موته فإنها أعظم المصيبة دو وانا كيسين تنو وانا بلائنس الدنيا وانا كيسين to tuno balai shi a mutuwarsa da mutuwa ita ce kakar kowane bala'i a duniya kai kiyaye mutuwarka to idan ya je sai ya dawo in ya je sai ya dawo haka ya ta yi ya ta yi har alfijir ya huto mishi bai wuce wannan ayar ba ya ce wa hasibna ba da zalika kullihi an na'lama anna abdullahi bin abbas kana min ajmalin nasi jamalan duk da haka ba da irin tsaye wanda yake amma kuma dan abbas dan gayu ne kyakkyawan saurayi dan kwalliya har ma muna ganin idan al'umma suka taru da wuya a samu wasu iri-iri shi masu yawa gina cikin manya-manyan bayan Allah kyawa wa asbayin wajahan kuma shi ne ga fuskarsa zagantas. tas ka san ba fari ga irin zabiya ba wannan ba kyau ba ne kyawu ko a larabawa bai wuce 'yan ƙasan nan guda hudu ko uku biyar larabawan saudiya da na qatar da na bahrain da na kuwait da na imarat da na amman su shida su ake ce ma gcc countries wa'innan idan suka hadu to za ga duk irin ce ne su iri guda ce don su ne tantagare tsantsan larabawan mutanen yaman asali ne an sani amma duk wanda ba su ba na wajen jaziran nan asalin su balaraba bane wasun su siriya ba ake bada don kirista ne a wajen <coughs> mutanen misira balaraba bane kibdiyun ne don musa ba balarabe bane ban tara kuma afirka nan irin bakaki kamar sudan balaraba bane a da jazair aljaz tunisia duk balaraba bane daga ba so koma haka فما زال يبكي في جوف الليل من خشية الله حتى أهدت الدمع أنا حتونة أو هتون يتي بيقوشي بينا كوكا أكوانا آية yana kuka yana kuka har sai da hawaye mai shaida a fuskarsa saboda yawansa yana zuba yana zuba har sai da ya mai shaida alaƙar ma'ana asilai ne yi musu hanyoyin kamar tafiyar ruwa majarabai ne shabahuma babuhum bishirakayin nali sai wasu ma suke sufanta wannan alamar tashi saboda zubar hawaye kamar igiyar takalmi bayan Allah ina maimaitawa wa'inda ba samu wannan yaban a wajen Allah ba ka saura ka ɗan rage ma ƙara sako don daga yau na san babu karatu kuma haka dai kula da za a fara karatun azumi na sanatu ila kafin asabar ko kuma asabar din almihim wa kadi balaga min abbasin min majlis ilmi ghayata dan abbas ya samu abinda ake so a samu na ilimi ya kai fik zalika anna khalifatul muslimin muawiya bin abi sufyan qarrat sana hajjan وقد عبد الله بن عباس حاجا أيضا ولم يكن له صولة ولا إمارة فكان ل... ل... فكان لمعاوية موكب من رجال دولته وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم الله يباشي علمي مرتباتي كما kamar ما كنت muku وترانا خليفة مسلمين wuce شيني معاوية khalifa musulmin duniya ya fito za shi aikin haji shi ya kamo hanya ga kun san ku khalifa za shi aikin haji ku dube in shugaban kasa ya zo garinku. ku ba gidanka ya za ka wuce ka shiga gidanka amma ba za bari ka wuce ku bayan haka saboda haka khalifa ya huto da dakarun da ke bin shi gaba da baya ga dan abbas ya huto amma duk da mukamin da ke jikin ma'awiya duk da fada wanda ke bin shi abdullahi dan abbas da ya wuto wanda bai da mukamin komai yawan ɗaliban da ke bin shi na ilimi sun fi yawan wa'inda suke bin ma'awai dan abi sufyan umar umar bin abbasin ihda wa saba'ina sana dan abbas ya rayu duniya rayuwa mai tsawo ya kai shekara saba'in da ɗaya mala har duniya ilma wa fahman wa hikima wa tuka zamansa da ya a duniya ya cika duniyar dame da ilimi ya cika da fahimta kyakkyawa ta magabata ya cika al'umma da ainihin hikima ya cika al'umma da tsoron Allah kuma in ba kuma ta bacan baya mun ambaci wannan guda hudu aka ne ko falamma atahu yaqinu lokacin da mutuwa ta riske shi sallallahu alaihi muhammad bin hanafiya wa ya san muhammad dan hanafiya wa ya san shi na amala dan sai na aliyu wace mata haife shi wace mata ce ta haife shi gaskiya dan uwa ka kyauta watan dan hanafiya dan aliyu ne bin abi talibin sun je yaƙi ne a bani hanifa aka ci su da yaƙi wacce aka ba shi bai waye sadaka da ita ta fa mai wannan yara dan aliyu ya rasu ya bar mata uku da ku yangi goma sha biyu a gidansa kuma suna ta haihuwa shi sa tsoron 'ya'ya ba martaba bace ta mutane dan abbas yana da 'ya'ya kuma abin alfahari ne ma kai mamu allah ya maka addu'a allah ya baka 'ya'ya mutanen da suna alfahari ubangiji allah ba mu 'ya'ya ka je gidanku ka ga tsohon gidanku babanka matan shi hudu kowace ta haihu kusan goma sha biyu haihuwa suke suna gwanne su ba ruwansu bukatu su kawai dai Allah ya amsa a samu ƴaƴa kaman 48 su kuma kowa ya aure ta haihuwa in an zo lissafi a ce jikokin wani 170 ba biyu haka ƴaƴan dajin an samu wani Allah ya taimake mu to na fiye dan uwa ne ahal bait ne shine mutumin da ya mai sallah والبقية الباقية من صحابة رسول rasulillah صلى الله عليه وسلم وجد da kuma sauran wasu da suka rage a bayan ƙasa a lokacin nan daga cikin sabon ma'aiki da kuma dakaru manya daga cikin tabi'ai su suka haɗu suka yi ma ɗan abbas sallah aka ɗauke zuwa kabarinsa wa fi ma kanu yuwarunahu turabahu sami'u qari'an ƙara. lokacin da suna zuba mai ƙasa aka an saka ya cikin lahadinsa ana kwara mai ƙasa sai suka ji wani bawa wani irin ƙira'a ana yin ta amma ba san mai karatun ba ina cewa ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiya fadkhuli fi ibadi wa wadkhuli jannati amma su masu wurin ba san waje karatun ba ka ko anan kaje kai aka ce ko jinnu ke wani karatun da akan kabarinka a ce jinnu ma ne ya zo ka san ba shaidan ba ne wani so ka bayan Allah mu dage mu yi kokari mu kasance abin da zamu yi zai taimake mu gaya a duniya kuma kai ya haramta mana lahiran mu duk abin za mu samu aka ce ya kashe duniya to ya asara a ce mu ci mu cinye anan nan ba mu kai gida ba mun yi asara mu yi kokari Allah bai tanaji mu kai gida Allah ya taimake mu